a bicycle complete talaka abin tausayi ne ba haramun bane amma child abuse ne ba wani abu bane ba yalla idan Allah ba za ka kama ni ba ina ganin duk abin da ya faru mun zo muku da wani abin arziki ne ina duba stoma ke ne ko shi ma gari ya fara yin shasha ne darbar sho na gani to sai an kai yaya dan kin ganshi matar ka ce ko kanwar ka ce a ce mata ma ba su kubuta ba ki bani dama na aure gaskiya ba zan iya auren ka ba dama ran na afisa ya A shi abin da yake faɗa gaskiya ne magana muke muke tattauna akan abin da ya shafe mu kuma kundin tsarin mulkin kasa ya hana mu faɗi duk abin da ya kamata faɗa akan a ni kuma a gurina ya saba wa kundin tsarin mulki na don haka dole in shafa wannan rumfar bakin fenti. Tabbas wannan gagarin matsala ce. Rumfar mai shayi. Shiryawa da ba da umarni Nasiru B Muhammad. Rumfar mai shayi. Za ku iya samun sa a tashar mu ta Moving Image Limited da ke kan manhajar YouTube a duk ranar Laraba da misalin karfe bakwai na dare. Rumfar mai shayi.